Tun a ranar Asabar ne ɗan takarar na APC ya sauka a birnin Kano a wani mataki na neman ƙuri'a amma ta salon ganawa da shugabannin rukunin al'umma domin fahimtar da su manufofinsa. Alhaji Ahmed Bola Tinubu kenan a zauren ganawa da limaman masallatan Juma'a na Kano ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar limaman Sheikh Muhammad Nasir Adam. I want to say, Alhamdulillah, I stand here to assure that with blessing of Almighty Allah. Yayin da nake tsaye a gabanku, ina mai baku tabbacin cewa cikin yardar Allah, Najeriya za ta bunƙasa kuma mafarkinmu na samun ƙasa a bar alfahari zai zama gaskiya. rukunin 'yan kasuwa da shugabannin al'umma da na addinai ne ɗan takarar na apc ya gana da su limaman masallatan Juma'a na jihar Kano sun gana da Bola Ahmad Tinubu kuma shugaban majalisar su Sheikh Muhammad Nasir Adam shine ya jagorance su. Idan Allah ya sa ka samu nasara ka zama shugaban ƙasar Najeriya da farko mune maka wasici da ka ji tsoron Allah. Magana ta biyu muna baka shawara da cewa ƙasar Najeriya ƙasa ce da take cunkushe da matasa to a yi tunanin sama wa matasa aikin yi abu na uku mai girma na takarar shugaban ƙasa wannan ƙasar mu allah ya yi mata albarka ya kamata ka zama jajirtacce ka nuna ƙwarewarka da basirarka wajen haɓaka harkar noma abu na gaba ranka ne muna baka shawara da a kula da harkar adalci idan ana jagoranci wanda ya zama shugaba na najeriya ya zama baban kowa uban da bai adalci ba 'ya'yansu su za su zoma rena masa tafiya daga bisani dai ya gana da shugabannin kungiyar kan ta kiristocin najeriya reshen kano gwamnan jigawa badar abubakar da ke shugabancin kwamitin yakin neman zaɓe na bola ahmad tinubu a jihohin 19 na arewacin najeriya ya fayyace manufar wannan ganawa dole yaushe dan takara ya je magana da manya-manyan mutane wanda zai gaigaya musu manufofinsa kafin a zo a fara hawa duro ana yada wannan manufofi ba abin da ya fi damun su yanzu kamar tsaro da kuma inganta tattalin arzikin arewa wanda ya hada da inganta wutar lantarki da kuma karasa ah, wannan abin nan pipe da aka ɗauko wanda zai kawo gas arewa da kuma neman fetur da gas na arewa wanda aka fara kuma aka fara cikin nasara so ana so a haɓaka shi kuma wanda mun yi alkawari za a ci gaba da wannan daga neman wuta ta hanyar ruwa kamar na mambila da sauransu wanda allah ya hore mana a arewa A yau ne dai Bola Ahmad Tinubu ke karkare wannan ziyara tasa bayan ganawa da sarakuna biyar na jihar Kano da Maricen jiya da kuma rukunin 'yan siyasa daban-daban a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.